<laughs> wato tun jiya wata sara kuma na ganta sabuwa wanda ya sa hotonsa ya shekara tamanin wanda ya sa hotonsa ya shekara ɗari wannan me kuke ci me abin sauri ya kake ci na baka na zuba sannu ba ta na zuwa Allah dai ya raya mu daga nan ma za ka alaji kawai dai shawarar da zan ba ɗan Najeriya in dai a Najeriya kake kai dai ka san in dai kana nan an yi ka ne daga 2000 zuwa yanzu to a wahala kake to wallahi dan rage da za ka ka samu tiket ɗin aljanna duk masifar da za a yi wallahi ka ka sake a ƙona ka ko da wa za ku yi rigima wallahi ka a ƙona ka a lahira in ka sake aka ƙona ka to wallahi daga garwashi ne ka ɓulla garwashi wallahi daga hayaƙi ka shiga hayaƙi hau wani canja hoto na kake za mu haɗu wallahi <laughs> Wata tun jiya wata sara kuma na ganta sabuwa wanda ya sa hotonsa ya shekara tamanin wanda ya sa hotonsa ya shekara ɗari wannan me kuke ci me abin sauri ya gaje ci na baka na zuba sannu ba ta na zuwa Allah dai raya mu daga nan tsallaka ma za ka alaji kawai dai shawarar da zan ba Najeriya in dai a Najeriya ka ce. kai dai ka san in dai kana nan an yi ka ne daga 2000 zuwa yanzu to a wahala kake to wallahi dar rigimar da za ka yi ka samu tiket ɗin aljanna duk masifar da za a yi wallahi ka ka sake a ƙona ka ko da wa za ku yi rigima wallahi ka a ƙona ka a lahira in ka sake aka ƙona ka to wallahi daga garwashi ne ka ɓulla garwashi wallahi daga hayaƙi ka shiga hayaƙi hau wani canja hoto na kake za mu haɗu wallahi